Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi-ɗuminsa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. 'Yan Nijar sun fara fitowa suna mai da martani suna ƙalubalantar wannan ƙungiyar nan ta DCTR da suke cewa cani ya zo ya gaggauta wato tsai da lokacin ba da mulki idan shekara ukunsa ta cika. Yayin da 'yan ƙasar Nijar suka fara fitowa suna bayyana su cani suke so. Allah ya tsine wa demokuraɗiyya ba ta amfana masu komai ba a lokacin baya mulkin da aka yi na siyasa banda zaluntar Nijar babu abin da mulkin yayi sai a yanzu da gwamnatin nan ta siya CNSP ta zo take masu abubuwa na alkhairi sannan za a ce wani cani ya aje mulki to ba zai aje mulki yanzu ba har sai lokacin da 'yan Nijar suka aminta suka ce eh ƙasa ta seto zai iya mai da mulki ga demokuraɗiyya. inda wasu ma daga cikin 'yan ƙasa suke cewa sam ba su amince ba ma a mai da mulki don demokuraɗiyya sojoji su ta yi har abada a dangane da wannan batu dai bari ku ji wani mutumi ɗan ƙasar Nijar yadda ya fito yake sukuwar doki ga waɗanda suka fito suke batun a miƙa mulki ga farar hula inda yake faɗar cewa ko mahaukaci ne mutum ya san cewa Nijar a yanzu ba kamar da ba ce ba. an kawo ragin siminti an kawo ragin cimaka an kawo ragin kuɗin man fetur da sauran ci gaba da wannan gwamnati ta zo da shi sannan mutum ya ce a mai da mulki demokuraɗiyya wannan tsantsar hauka ce ga wannan rahoto ku je da wannan ɗan ƙasa Nijar ɗin ke wannan bayani. Za yi magana game da wata ƙungiya ce wadda suka fito da yin kiran cewa ya kamata shugaban ƙasa wato general chani abdulrahman a tsara al'amarin da ya shafi zabe tunda dai an yi abubuwa an yi komai da komai sai nake gani kuma yanzu su da suke so su shiga cikin wani yanayi wani rudani domin yanzu in za ka samu al'amarin da ya shafi 'yan nishiyar guda ɗari to da za ka zo mashi da irin wannan bayanin na cewa ya kamata a tsara zaɓe na farar fulla domin a koma mulkin da aka saba wato mulkin demokarasi za ka samu cikin mutanen nan ɗari da kyat ka samu mutum biyar wanda za su ce maka iya eh, sun yarda sun amince domin demokarasin da ake magana mulkin farafula da ake magana ba yau ba ake yin shi a cikin ƙasar shekaru bila adadin ake yin mulkin farafula a cikin ƙasar amma da za ka ɗauko cikin shugabannin fararen fula waɗanda suka yi ma al'umma aiki to in ka kwatanta su da waɗanda da waɗanda ba su yi aikin ba to za ka gani mulkin ma sai ka gan shi kamar abu ne wanda bai da amfani ba Da haka yana da kyau idan muka ce kishin ƙasa muke muna son ci gaban mu muna son abin da zai kama na ci gaban mu to yana da kyau dukkan wani abu na siyasa sai mun hudda shi mun ajiye shi kote kamar yadda na saba faɗa muku idan mutane suka fito suka ce yanzu suke so general abdulrahman chani shugaban ƙasa shugaban ceton al'umma da wannan ƙasa wanda a zahiri mutane sun gani saboda yanzu bai wuce duka shekara guda ba da 'yan watanni da kama wannan shugabancin amma abubuwa da aka yi na alkhairi wallahi ni na tabbatar ko za ka zano sa sai ka mance wasu saboda ko wasu ƙanana ne wanda za ganin su ba wasu ba ne su kuwa ayyuka ne na alheri wanda an sha shugabanci al'umma ba su sami irin wannan abubuwa ba da haka yana da kyau mutane ku tsaya har yanzu gyaran da gwamnati za ta yi ba bata ma ba balle a ce ta kare har ma ta zo ta yi magana wai tsara zabe yana da kyau mutane su fahimci haka saboda gyara kasan nan gyara take so ko ina ƙasa wani kotu gyara ta so in aka ce a yi watsi da wannan gyare-gyare a shiga kuma duniya abin da ya shafi fafutukar siyasa zabe da sauransu to ga lokacin da za a iya cewa nijar za a zauwa a gyara abubuwan da suka lalace ba saboda yanzu haka cikin gyara ake cikin abin da ya kamata a gyara eh, abin da ya kamata a yi gyara nijar cikin kashi ɗari har yanzu ko kashi biyar ba a doka ba saboda idan kuka doka al'umman na kasar Nijar kin ba wasu al'umma bane masu yawa to idan ku kuma ku kalli yanayin kasar yawan kasar da abin da ake ikirarin cewa tattalin arziki idan kuka auna ta da wasu kasashen da mutanen da gare su al'umma da gare su limka limki limki da mutanen al'ummar Nijar to zaka ka gani har ila yau akwai sauran aiki ga abin da ya shafi cewa a makasa aikin saboda bai taba yiwuwa ba abu ne wanda zai baka mamaki ko zai baki mamaki a ce mutanen da ba su wuce miliyan 20 ba amma kasar cike take da dimbin albarkatun da Allah ya kawo ya sa a ƙarƙashinta amma ka al'ummar ka kalli yanayin al'ummar ka yanda al'ummar suke rayuwa a cikin ƙasar to billahi allazi la ilaha illa in ba gani kai da idan ka ba na cewa albarkatun nan na karkashin kasa akwai sa kasa cewa za ka yi karya ne to yana da kyau mutane ku tsaya ku yi hakuri a tsaya a yi gyara gyara ba a so ma ba yanzu ne aka so yin shi ko kuma yan kungiyoyi da kuke ta salama cewa a zo a yi zaɓi aiwa yana da kyau ku tsaya kuma ku yi eh, la'akari da yanayin ƙasa yadda take tafiya yanzu idan kuka kalli ƙasa babu abin da yake kama ƙasa ci gaba sai abin da ya shafi kama kamfanoni izini izin kamfanoni ke kama ƙasa ci gaba idan kuka duba cikin al'amarin da ya shafi kasar mu akwai abubuwa da ya kamata da dama na cewa kamfanoni suna da yawa a cikin ƙasa amma babu su amma yanzu hanyar nan da su wannan gwamnatin ta doko na cewa su yi kira kasashe su zo su buga kamfanonin su in dan kasa kake ka zo ka buga kamfanin ka in kana da hashe kada kudin ka a hannu kuma a yi maka a yi maka ragi ta yadda kai ma zaka ce gwamnati bata bata kaba bata dora ma wata wata diya mai yawa ba na cewa abin da ya shafi kula da al'amarin da ya shafi shi kamfanin naka kuma shi kamfani idan kuka duba kamfani yake kawo ci gaba a cikin ƙasa amma sai an yi la'akari da cewa kin shi mutum da zai bude kamfani al'ummar ƙasa adadin mutum nawa ne za su amfani a kamfanin kuma abin da zai sarrafa wajen, za a iya zawa a yi tsaye-tsayin daka 'yan ma gwamnati ne za ta iya sa wani abu daga cikin al'amarin da ya shafi kuɗi na ƙasa domin abin nan da za a iya zame ma al'umma sauki hakan zai ba damar kamfani shi ma ci gaba da aikin saboda yau ko kamfani gare ka ana iya kana yin abubuwan ana sai kai kan kana samun kuɗi amma kana yi abubuwan ba sa ta iya ka gani Eh, yau a kwana tashi sai gani kamfanin ya kusa su koma murga yi ko to yana da kyau ku tsaya wannan hanyar da cnsp ka dogo na cewa sa kawo kamfanoni da dama a cikin gida su kawo hanyoyi da al'umma za su samu hanyoyi na cin nasara to yana da kyau mutane su yi haƙuri da Allah maganar zaɓe wani siyasa wani a shirya zaɓe wannan kuma da ta kote har sai mun kare gyara wannan ko ba gaskiya ba har yanzu ba a yi gyara ba har yanzu cikin kashi ɗari na gaya muku gyara ba a yi kashi biyar ba yana da kyau abubuwa da yawa na alheri wannan gwamnatin ta ce tan ƙasa tana ta yi ga sanar da barkan Allah idan muka duba yanzu akwai na shi wani bayani na da aka ce gwamnati ta ce ka a fudda abin da ya shafi ci maka daga cikin kasa a kai ta wani waje a sai da mutane suna ta zuba suna wannan ana ai abu zai koma a ma ai arha abin ake so ai ba abin da ake so ya arha kamar abinci saboda nan zan ce matsalar abincin shi ne tamma mamaye mu a lokacin da aka kawo mana wannan takunkumi har abincin ya kai wata sumar da kai dai talaka sai dai ka gani kawai ana sai da amma wane kai ka je ka ce za ka sai wani wani abincin da har za ka katifu a gidanka sai dai duk rana karkata iya kana so abinci kuma wasu fassara wanda wannan yanayin yan fassara da wannan yanayin yamma wasu wasu har yanzu suna cikin wani halin kaka da kai gashi nan to yana da kyau tunda an doko da haka to yana da kyau ku bari wannan wannan wannan al'amarin ku bari da iko Allah Allah ya taimake mu mu ga mun kashe mai fulim mu ga mun kashe mai fulim ba na mu ga mun ci nasara mu ga alkawalin da muka doko na cewa ƙasar sai mun daga ta sama mun doko ta mun ɗaga ta sama alkawalin Allah ya tabbata mana ba komai zai ba mu wannan dama ba dole wannan soki burusu da irin kama yan zaga wasu sun zamna sun ce su yan su yan kungiya kaza ne sun yi wane ne wane yana da kyau ku bar raba mutane hankali biyu kawai ku zo ku gama a aiki a ta da kasa a meke a tahi wannan shine nasara ko baka da hankali aka ce ma wai nijar a da dan Nijar na cin wuri wani abu a Nijar ai ba za ka ce ba za ka yarda da wannan magana ba amma yanzu kam a aikace mun gani man fetur gashi an rage mun gani abinci an ce ka a autan mana da abinci mun gani siminti an a mana mun gani siman a nijar sai da ya kai set ne mu dai nan da region a gadar sai da ya kai set mil amma yanzu yau gashi turuwa mil muke sayan shi turuwa mil muke sayan shi gashi an ce an hudda madugon kudade adadin gidajen da za a yi ma jami'an tsaro waɗanda suka rasa rayukansu wajen fama da da kamar wani abu na shi ya same su gidaje ga suna ana yi musu dama abin da ya dace kenan jami'in tsaro dama yana ɗaya daga cikin hakkin ƙasa ne ta ba shi mazauni mai kyau ta ciyar da shi saboda yana tsaye wajen fagen daga ne ba. kuma gaskiya ba sai a leka kuma ga sauran wasu ma'aikatattu irin mushina nan da sauran da arka dawa amma saboda mushina suna da daraja sosai mushina an kashe ga sauran kasashe wannan mushina su ma kansu za ga gwamnati tana yin gidaje tana meka musu mushina saboda duk matakin da ake fara tasowa sai ka ji hannun mushe shine malamin ka shine yake koya ma abubuwa na da za su wayan ma da kai to yana da kyau su ma a daga leka bangaren su da sauran kuma ma'aikata wanda ya dace a ce da ai gyare gyare wannan gyara su ne ya kamata da aiki nan kuka kai la'akari da haka cikin kashi dari har yanzu ba a yi kashi biyar ba amma haka muke ma wannan gwamnatin kyakkyawan fata da kuma ganin tana aiki yadda ya dace yadda muke bukata Tuba saurare kamar yadda kuka saurara wannan jawabin wani ɗan Nijar kenan mai kishi wanda babban mutum ne inda ya fito yake warware wannan maganganu tare da mai da martani ga waccan kungiya ta DCTR da suke batun caniya gaggauta wato shirin miƙa mulki idan shekara ukunsa ta cika. Idan ƙasar Nijar suka yi ca akan waccan kungiya na cewar 'yan ƙasa su suke da haƙƙin batun miƙa mulki don haka a yanzu ba sa wato da nufin a miƙa mulki ga farar hula. sojoji suke so a kan mulki demokuraɗiyya ba abin da ta amfana masu ba sa ƙara buƙatar demokuraɗiyya a ƙasar Nijar. A yanzu sun fi gane cewar mulkin nan na soji shine abin da ya dace ga ƙasarsu. Saboda a baya mulkin demokuraɗiyya ya zalunci ƙasar Nijar sun kwashe kuɗin al'umma ba su tsinana al'umma komai ba. sun tafi sannan sojin nan sun zo suna ta tsinana wa al'umma abubuwa na alkhairi suna kawo sauƙi ga rayuwar al'umma to wace hauka ce za ta sa a koma mulkin demokuraɗiyya demokuraɗiyya a bar banza ce kamar yadda suke bayyanawa don haka babu wanda ya isa ya maishe su su koma kan tsarin demokuraɗiyya tsarin nan na mulkin cnsp si ta ta yi har abada ba za su gaji ba inda har CNSP tana ci gaba da waɗannan abubuwa na alkhairi. To ba saurare me za ku ci a dangane da wannan batu dai da ake yi muna so mu ji shahira in ku mun gode ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mu domin samun rahotanni ingantattuwa kan abin da ke faruwa mun gode.